kuma an yi ɓarnar dukiyoyin al'umma to amma dai kafin dai wannan dai mai saurare dai idan wannan ne zuwan ka tashan nan na farko muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai zaka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya mun gode mai saurare to gaskiya dai wannan rikici dai da ya balle gaskiya ana ta cewa gaskiya wannan rikici a a inda wannan rikici ya balle a musamman ma karamar hukumar doguwa don a nan wannan rikici ya balle don an ce an kokona motocin mutane don nima da kaina na san wanda aka kona mai motarsa bayan wannan kona motocin mutanen da aka yi da aka yi tashin hankali har ta kai cewa ga an yi barna an rasa rayuka ba kowa ba ne dai ake dai tunanin dai ya hada wannan dai husuma sai alasan ado doguwa daman mutane da yawa suna ta cewa ya saba ana ta tunanin dai wannan dai abu dai da ya faru dai ana so ne dai a yi wa abba gida gida mai neman abba gida gida wanda ya samu damar lashe zaben 2023 ake so a cuce shi a yi mai magudi inda mutane kuma a gefe guda suke cewa wannan apc ita ta haƙura haka mana tunda tayi tayi tayi tayi kuma shi wannan alasan ado doguwa ko a kwanakin baya an ce ya kashe wasu mutane har guda biyu inda wani ya fito da bakinsa yake magana yake cewa shi yana kwance yana ganin lokacin da alasan ado doguwa da piston yana harbin wani mutum to bayan belinsa da aka yi kuma aka ce kotu ta soke neman takarar da yake yi amma a kuma daga bayan nan kuma aka zo aka ce wai ba haka ba wannan al'amari dai ana ta yin dai wasa dai da hankalin mutanen najeriya inda mutane suke cewa in ba a najeriya ba a ina za a yi wannan abu mutum ya kashe mutum kuma ya zo ya ce wai zai daɗa wai mulkakku to amma dai wannan dai rikici dai ya jawo dai husuma da yawa don mutane da yawa sun jikkata wasu kuma wasu kuma suna asibiti don an yi barnar dukiyoyin al'umma da dama an ƙoƙona motocin mutane da dama a wannan zaɓe da aka yi amma dai ba kowace ƙaramar hukuma ce dai ta tayar da wannan husuma ba sai ƙaramar hukumar doguwa inda ana ta cewa wannan dai husuma dai da aka tayar ba kowa ake zargi ba sai alasan ado doguwa inda tun kafin ma zaben ma ake ta rarrabawa mutanen ƙauyukan mashina don su zaɓe shi don tabbas in dai ya samu damar lashe wannan zaɓe ana ta tunanin shine dai zai zama babba a majalisar wakilai to si isa ya tashi hankalinsa a lallai a dole sai ya cinye wannan zaɓe na 2023 inda ko a kwanakin baya alasan ado doguwa ya yi wani da yake cewa ko ka zaɓi apc ko kuma ka ci ubanka wannan firawud ɗin mutane da yawa ko su kuma 'yan karamar hukumar doguwa su kuma irin wa'annan abubuwan suke so wasu kuma daga su irin wa'annan abubuwan yana ɓata musu rai inda zaka ga ana raba wa mutane mashina bajet bajet don su zaɓi alasan ado doguwa su zaɓi apc To amma dai duk da haka dai ana ta tunanin dai tabbas ogan ɓoye shine ya samu damar lashe wannan zaɓe na 2023. amma a taɓari guda kuma har yanzu dai duk da dai sakamakon dai bai fito ba a taɓari guda ana cewa apc ce ta ce amma dai ka ci gaba dai da kasancewa da wannan tasha mai albarka domin kawo ma rahoton nan mun gode mai saurari